This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin, Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jumai Ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa sanatoci daga babban birnin tarayyar Najeriya sun kai ziyarar gani da ido a jihar Adamawa. kana ku ji 'yan jam'iyyar pdp na ci gaba da bada matsaya mabambanta game da hukuncin da kotun zaben sauraron kararrakin zaɓe ta bayar game da zaben jihar taraba idan muka tsallaka zuwa makwabciyar najeriya ku ji yadda wata kungiya take agazawa wajen tattara zakka domin ganin an baiwa masu karamin karfi kana mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Somalia Nicholas K ya ce sannu kan hankali al'amura sun fara ingantuwa a ƙasar. Mr. K ya yi wannan furucin ne lokacin da ya gabatar da jawabi gaban wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da aka yi a kan ƙasar Somalia. A jawabinsa na ƙarshe da ya gabatarwa kwamitin bayan ya shafe fiye da shekaru biyu a zaman wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, Mr. K ya ce an samu ci gaba sosai a ƙasar. Ta gusa daga rudamin da ƙasar ta yi fiye da shekaru ashirin tana fama da shi. Ya ce yanzu ƙasar ta Somalia tana fuskantar matsalolinta ne a zaman ƙasar da ke farfadowa maimakon wadda take wargajewa. a yayin da Mr. K yake bayyana wasu daga cikin nasarorin da ƙasar ta samu cikin 'yan shekarun da suka shige baɗi idan Allah ya kai mu shekara ce da za ta yanke shawara a fannoni da dama ya ce zaben da za a shekara ta 2016 tamkar jarrabawa ce na ganin ko ƙasar za ta iya ci gaba da farfadowa kuma ya ce tilasta a yi wannan zaben a kan lokaci a kuma tabbata kowane bangare na ƙasar ya samu wakilci fiye da zaben da aka yi a shekara ta 2012 jiya litinin ministan harkokin wajen burundi alan inyamitiwe ya musanta cewa tarzoma ta yi kamari a kasarsa ministan ya faɗa wa wani taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ta faifan bidiyo daga bujumbura babban birnin kasarsa cewa galibi komai ya lafa kuma 'yan kasar suna gudanar da harkokin su cikin lumana ya ce akwai wasu unguwanni a babban birnin kasar da ake aikata laifuka to amma kuma ya bayyana ta baba game da furucin wakilin kungiyar kasashen afirka da ya nuna damuwa cewa tarzoma tana bazuwa a kasar ya ce ba kamar jita-jitan da masu hamayya da wasu kafofin yada labarai suke yayatawa ba ƙarsarsa ba ta cin wuta mr inyamitiwe ya ce akwai wasu laifuka da ake aikatawa domin jawo hankalin duniya amma ya ce ana tunkarin su to amma wakilin kungiyar kasashen afirka tete antonia ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa kamarin tanzoma da da take haƙƙin jama'a da ake a ƙasar sun sa kimanin mutane dubu mai tan arcewa zuwa ƙasashen tanzania ruwanda uganda da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya litinin shugaba barack obama na amurka ya gana da prime minister isra'ila benjamin netanyahu a ƙoƙarin da suke na samun hanyoyin tunkara ko kuma magance lalacewar matakan tsaro a gabas ta tsakiya. Ganawa da suka yi a fadar White House an yi ne bayan da prime minister Isra'ila ya bayyana rashin goyon bayansa karara ga yarjejeniyar shirin nuclear da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. Shugaba Obama ya ce za su tattauna kungiyar ISIS da kungiyar Hezbollah da wasu kungiyoyin 'yan tawaye da suke kai hare-haren ta'addanci. A wani labarin kuma wani jami'in sojan ƙasar Jordan ya harbe amerika guda biyu da wani ɗan ƙasar Afirka ta kudu a jiya Litinin sa'annan ya kashe kansa. Wannan al'amari ya faru ne a haraba cibiyar horon 'yan sanda a birnin Amman. Kafofin tsaro sun ce jami'in sojan na Jordan ya kuma raunana akalla mutane biyu a cibiyar da ke musakar a gabashin Amman babban birnin ƙasar ta Jordan. A shekara ta 2004, Amurka da Jordan suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar kafa sansani ko kuma cibiyar horar da jami'an 'yan sandan Iraq. Daga baya yunkurin ya hada da horon jami'an tsaron Falasɗinawa. Jami'ar shugaba masu hamayya Anson Shi na National League for Democracy ta ta kasar Mayama wato Bama kenan ta lashe kujerun farko abinda ake sa ran zai zama gagaruman nasara ga jami'ar zaben wakilan ga jam'iyyar a zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi a ranar lahadi jiya litini jami'an zaɓe suka ba da sanarwar cewa jam'iyyar national league for democracy ta lashe kujeru goma sha biyu na majalisar wakilai a birnin yangon an ba da sanarwa a sakamakon farko a hukunce jim kaɗan bayan an sunshi ta bayyana imanin cewa jam'iyyar ta ce za ta yi nasara ta yi wannan furuncin ne a jawabin da ta gabatarwa magoya bayan jam'iyyar a haraban headquarter jam'iyyar nld a birnin yangon to amma bata ayyana kai tsaye cewa jam'iyyar ta ce ta yi nasara ba hawa kuma an sun shi ta yi kira ga magoya bayanta da kada su harzuka 'yan takara da suka sha kaye mai magana da yawun jam'iyyar nld win ya faɗa wa 'yan jarida cewa jam'iyyarsa ta lashe kashi 70 daga cikin ɗari na kur'un da aka kaɗa a duk faɗin ƙasar bisa sakamakon da suka samu ba a hukunce ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to mu faro takon daga jihar adamawa inda 'yan majalisar dattijai su kai ziyarar yi wa 'yan jihar jajan harin da ake ta kai musu musamman 'yan kwanakin nan ga dai ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton wannan ne dai kusan karo na uku da 'yan majalisar dattawan najeriya ke kawo irin wannan ziyara na duba nasarorin da ake samu yanzu don gane da yaki da masu tada kayar baya na kungiyar boko haram da kuma halin da al'ummar shiyar arewa maso gabas ke ciki yayin wannan ziyara bisa jagorancin shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan sanato ali indume 'yan majalisar su ma ziyarci asibitin tarayya wato fmc yola don duba halin da waɗanda harin kuna bakin wakin da aka yi kwanakin nan ya shafa wanda yanzu haka ma ke kunci ana musu jinya inda 'yan majalisar suka ma saba layar gani ne an daga darajar wannan asibiti zuwa asibitin koyarwa wato teaching hospital ganin irin taimakon da asibitin ke badawa a yanzu a hausance dai kamar yadda na bayani mu yan majalisar dattawa ne muka zo a madadin majalisar tarayya don mu zo mu yi ma jama'an adamawa jaje akan abin da ya faru kuma mu ga wayanda suka ji ciwo anan kamar yadda na faɗa a turance kuma mu nan da muke yan majalisar dattawa muna da sanin akan cewa wannan asibiti ya kamata a karama shi a daga shi ya kai wato girman ko kuma matsayin cikin hospital to a zama mu yan majalisar da ta muna alkawari akan ca za mu yi aiki akan kudirin da ya kafa wannan asibiti don mu tabbatar akan ca an daga shi zuwa matsayin cikin hospital yola ko adama ya kamata tana da cikin hospital domin mu za mu ba su goyon Don farko a jawabinsa shugaban asibitin Farfesa Awal Abubakar ya bayyana wa 'yan majalisar ne irin kokarin da suke yi na taimakawa batun da ya kai har suka kafa wata gidauniyar tallafa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa inda ya ce kulliya fana biyan kuɗin sabulu. To kowane ƙarin haske shugaban asibitin zai yi ga dai Farfesa Awal Abubakar. Dukansu da suke zuwa eh, muna basu. magani kuma in har ya kama sai ai musu aiki duka ana yi ba a karban kokobo har su tafi e, tunda abun ya fara muna hakan nan amma dai akwai taimako mun samu taimako daga su nema su daga jiha gwamnatin jiha da akwai international rescue sannan kwanan nan akwai victim support fund su ma sun zo har sun za su ba da wani gudumawa amma eh, wanda ya zo da irin wannan duka duk abin da ya kamata ana yi musu eh, kuma ba a tam tambayan su kuɗi. To sai dai kuma yayin da 'yan majalisar dattawa ma ke kammala wannan ziyara na gani da ido wasu na ganin ma fa akwai buƙatar su ma al'ummin da suka koma ke tunawa da su. Honorable Abdulrahman Abubakar ɗan majalisar dokokin jihar Adamawa ne da ke wakiltar mazabar Mobi ta Kudu ɗaya daga cikin yankunan da kwato daga hannun 'yan Boko Haram ya ce akwai buƙatar sake lale na yadda ake bada tallafin da ke tsayawa a sansanonin 'yan gudun hijira. Za ka ga an ɗibi tawaga an zo sai a je kam inda ake tara mutane su ba shi ba ne abun da ya kamata mutane su zo su je wuraren nan su waye da waye da waye suka sha wahala su waye waye su aka kwace mana a dan settle mutum ko dai amma yanzu haka abubuwan da aka kashe akan visitation kawai a zo a je a ga kam kam kam kam don a je a gina wuraren da aka rusa shine damu ba wai a zo ana kada shinkafa da wake ana kawo burgo ana kawo mai shi da ko daga abuja wayansu daga majalisu suna zuwa kwanakin ba deputy senate president ya zo gaba daya yanzu wani senatoci sun zo gaba daya wayansu an yi bom gwamna ya je waya ya zo kaga ba shi bane abun da ya kamata ya mutanen da suka jikata suka sha wahalar nan su ya kamata a soba wani abu wurin su ibrahim abdullah aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya ba da gaba ba alheri ba ne ba gudi to ma'adalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan ya san girma ya san yabu, mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san girma ya san mu zo mu ga alkali abu kai yaran girma zai haka mu zo mu ga alkali abu bai tsaya matsayaka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya ko da ya waɗe ba ya yi ba da walwali yaran girma zai abu mu zo mu ga alkali a tsaya matsayaka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai ɗarya ko da ya waje. mu zo mu ga alƙali abu ya ɗau girma ya kai yabo kuka mu zo mu ga alƙali abu mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu wai alkalin moriki bubakar ko kan ku faɗa mani na sani na ke kusa ne wai alkalin moriki bubakar ko kan ku faɗa mani na sani na ke kusa ne na kulka ishe gulbi ya cike in ba kowa ko ka iya ko ba ka ganga ka kwan kulka ishe gulbi ya cike ko ba kowa ko ka iya ko ba ka ganga ka kwan alkali na da wuyar karo kowa can mai wahala ka yi kowa a jewar ji da ji ya girma ya san yabo mu za mu ga alkali abu alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina kowa da ƙarshen zamani ya girma

bar mu je babban birnin tarayyar najeriya inda shugabannin jam'iyyar pdp har yanzu suke furta ra'ayi game da hukuncin da kotun sauran kararraki ta bayar game da zaben jihar taraba ga nasiru adamu ya da karin bayani a cikin wannan rahoton Masu murna na ci gaba da yi hakanan masu kushe sakamakon hukuncin kotun karar zaɓe ta Taraba da ya ba wa sanata Jummai ma mana gudanar da tarukan nuna rashin gamsuwa da hukuncin. Tuni dai jam'iyyar PDP ta bakin kakakinta Olisa Metu ta fitar da sanarwar zargin gwamnatin APC da kutsawa harkar kotun don kwace jihar Taraba. kazalika ma pdp ta ce sam ta yadda da yadda alkalan suka gabatar da hukuncin ba a lamarin da ke nuna bambancin ra'ayi helkwatar pdp mataimakin kakakin jam'iyyar barista abdullahi jalo ya ce pdp na mutunta kotu sai an bi hanyoyi duka inda aka samu akasi sai mu pdp mu zauna sai mu fito da mu da bayanan lauyoyin mu me yasa aka yi kaza bayan ga abin da ya kamata to sai mu baku bayani amma a yanzu kotun farko ta yi hukunci muna da kotuna biyu na gaba mu ce mun yanke hukunci muna zargin wani pdp ba za ta yi wannan ba in kuma an faɗi haka ina gani akwai kure a ciki wato ya nuna dai olisa mai tunan naku yana faɗan abubuwan da ba matsayin ku bane ko yana yi muku shiriri ta a harkar kafan labarai a'a mai gidana ne ka tambaye shi a nasu bangaren wata kungiyar 'yan sa kai ta taraba wato taraba volunteer group da ke mara ga gwamna darius na ganin harshen damuwa a shaidar hukumar zaɓe ga kakakin kungiyar eric UJ yohana maganar primaries mun yi primaries a wadata house the full delegates daga taraba state ni na je wajen a san observer ina na a wadata house daga lokacin da aka fara har lokacin da aka gama akwai jami'in inec a wajen amma sun je kotu sun ce san su ba su san da cewa kun yi wani zaben fidda gwani da ya fidda shi dariya su yan inec na taraba ba wanda suka je kotu a taraba yan inec na taraba ne cewa ba a yi primaries a taraba ba amma yan inec na abuja sun san an yi primaries a abuja eric kana nufi akwai bambanci tsakanin inec na taraba da na abuja kenan ah to da national ta yi magana ai kamar mutum ne wanda ya je university university ne take da izini ta baka certificate ta baka certificate cewa kai ka gama dan sai malaminka ya zo ya ce ai baka yi makaranta ba sai a bi decision na malaminka wanda suke da, da, da, da, right su janye wannan certificate INEC ne as an organization not an individual wanda ya je na ya magana madadinsa na individual ne dattijon siyasa a Taraba Sanata Abubakar Tutare na ganin hukuncin kotun bai dace shafi zaman lafiya a jihar ba. Yana nuna damuwa da fitinar Bukari da ta haddasa rasa rayuka. Barawo da aka kama shine barawo. Mu an mana sata an yi mana ba daidai ba mun je kotu kuma kotu ta tabbatar. Su ma da sun je kotu, kotu za ta tabbatar musu kuma za ta taimaka musu akan maganan gaskiya don kotu yanzu kai Najeriya yau abin da ke ci shine maganan gaskiya. a rayuwa akwai abin da zai tada hankali ran da wani yake cikin tashin hankali ranar wani kuma yake cikin Eh, nasuwa da walwala da jin daɗin abin da ya faru wanda suka tada hankalinsu a taraba su ne mafi karanci yanzu dai za a zuba ido nan gaba a ga yadda hukuncin kotun ɗaukaka ƙara zai kasance wanda ba mamaki zai kai har ga kotun koli nasura da malika murar amurka daga abuja taimaka rabana ya jalla ka yan ku ba da kiɗa a san ku ne ku doka kiɗan ku daidai da kusha a nan duniya ga sai rabana. Ah. Don Allah ku ba tafiya da bamban. ni na so tafiya ku ta zama guda. Kusan duniya wuya ne da shi. A can jamhuriyar Nijar ku mutane 85 ne na kashin farko da suka amfana da zakan da wata kungiya mai zaman kanta take tattarawa domin a baiwa masu ɗan ƙaramin karfi Ga Yusuf Abdullahi da karin bayani a cikin wannan rahoton. magidanta 85 ne 'yan raba naka wadata mu wannan kungiyar mai zaman kanta da ke yakar talauci da ake kira odes ta rarrabawa zakar Ibrahim Salisu shine babban magatakardar kungiyar ya kuma yi mana karin bayani kamar haka. Eh, wannan zaka da muka rarraba tana cikin ayyukanmu na ONG Odas saboda mun ga alamun jama'a eh, suna so su ba da zakka amma wani bi ba su ta kamata a bada ta ba. Eh, mutane ya bada miliyan biyu yanzu ya ce mu fara magani tunda shi da mai yadda ina so ba da zakka yana ba da ta kasasuwa muka ce to mu Nijar na bukata tunda mu duka musulmi ne mun tattara jama'a zamba mutum tamanin mutum 85 ta fara daga jika 20 abin da ya kaji jika 100 an dai rarraba zakar ce a ƙarshen jagorancin wani malamin addinin islama mai suna sheikh abbas ibrahim wanda a cikin jawabinsa ya bayyana cewa fitar da zakka na taimakawa wajen yakar talauci yadda zakka su ne cewa a yi kokowa da talauci mun ga talauci wani illa ne wani aibi ne a cikin al'umma rashi na sa mutum ya sai da mutuncin shi rashi na sa da gaskiya ka zamo makaryaci saboda haka muna sa murya zuwa ga masu hannu da shuni insha Allah su kawo nasu gudunmawa kuma a yi koyi da irin wannan ONG insha Allah to daga bisani na samu zantawa da wasu daga cikin talakawan wanda aka rarraba wa zakar waɗanda suka bayyana farin cikin su kamar haka suna na yakuba garma sai in ce allah ubangiji ya saka musu da alheri wannan ong ga bisa kai ga aikin da ta bisa kai ga aikin da ta tsara muna fatan allah ubangiji musulmi duka ya ci albarkacin wanga ong suka kawa malam habibu da farko dai muna godiya ga allah ga wannan kungiya ta ong wanda suka mana allah saka da alkhairi ubangiji allah ya tabbatar da alkhairi da ba mu lafiya da zama lafiya cikin wannan ƙasa tamu ramatu mu ne mun yi mata godiya kwarai kwarai kwarai ita ce tattuno mu cikin talakawa ita da tattuno su cikin talakawa muna godiya ma kungiyar nan tasu Allah ya kara ta kungiyar dai ta odes ta ce za ta ci gaba da tattara zakar wajen masu hannu da shuni domin rarrabawa mabukata yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma to har yau muna cikin jamhuriyar Nijar din inda tsohon shugaban ƙasar Muhammad Usman kuma shugaban jami'ar CDS Rahama ke ci gaba da bayanin dalilin da ya sa so kai karan hana su taron da aka yi aka hana su taro a birnin Zandar a cikin tattaunawa da suka yi da Haruna Maman Bako to idan an rushe wannan kongare kenan an rushe majalisar koli ta jam'iyya wadda take gudanar da jam'iyya idan an rushe ta wannan kenan an komo biro da kongre na baya kenan shi ke ci hal yayin da aka je ga sake wani babban taro na koli na jam'iyya domin a yi sabon birarruka to haka doka ta tanada idan shi wannan biro na zandar an narkas da shi an ce doka ta soke shi to sai a komo biro na maraɗi na dubu biyu da bakwai to in an komo biro na maraɗi na dubu biyu da bakwai in aka duba wake shugabancin wannan jam'iyya muhammad usman ne ni ne shi wannan aboki na wanda ya kirayi renyo ta biro da kuma kongre na jabu da suka yi satumba na waccan shekara da ta wuce matsayin shi na mataimaki na ne mataimakin shugaba ne to shugaba iyana bai ba da wakilci kuma bai wani bulaguro bai wata dahiya ba ku a'a shikenan sai ku ce a tun da shi bai kirayi taro ba bari mu mu kirayi taro yau ai ba haka take ba doka ake bi sai ce dokoki ake bi da dokokin cikin gida na jam'iyya da kuma dokoki na ƙasa yawwa wannan kongare da suka yi sai muka kai ƙara da muka kai ƙara suka tambayi alƙali ya ce a ai muhammad usman bashi da matsayi na shugaba alƙali ya ce masa a a shi ne shugaba kai ku wannan kai da kanka ai ca kai kai ne mataimaki na shugaba to kai mataimaki ne na shugaba shugaba iya nan bai yi bulaguro ba bai tafi wani guri ba bai ba da wakilci ga wani ba lafiyar shi ga iya nan kuka zo kuka yi kirayi taro ba tare da uzunin shi ba tare da yarda shi ba tare da kuma abin da kuka yi ya dace da dokokin jami'ar ko kuma ya dace da doka ta ƙasa suka ce iya nan in babu shugaba a yi mataimakin shugaba juji ya ce a'a muhammad usman ne shugaba na biyu hallo muka ce koti ta duba ta sa ido ta bincika ta tabbatas kuma ta bayyana da cewa sai dai rahama jam'iyya ce ta siyasa wadda take cikin gungu na adawa a majalisa kuma kotu ta yi haka ta ce eh, na bincika na gani na shaida cewa rahama jam'iyya ce wadda take cikin adawa abu na uku wanda muka tambaya shine wannan biro a soke shi to lalle akwai wani abu wanda ya kamata mu bada da ba riga muka bada ba shine shaidal cewa a cikin wannan biro akwai mutane wanda kasancewarsu cikin wannan biro ya sabawa doka ta ƙasa cikin babinta na goma sha shidda doka ta jam'iyyun siyasa suka ce a to mun yin haɗa haka amma ba mu kawo kudirin da ya tabbatar da haka ba muka ce babu laifi to mu fari kenan da muka ɗaukaka ƙara ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo ya san girma ya san yabo mu zo mu ga abu kai haka bai tsaya matsayaka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya ko ya alkali a matsayaka a batun mai to madalla yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi annabin Allah 'yan majalisun Najeriya. Shin kukan kun je don eh, ku wakilci talakawa ne ko ko kun je don ku wakilci 'ya'yanku saboda mu cire tallafin man fetur a ce an cire tallafin man fetur a baya talaka bai ga amfanin shi ba kuma yanzu a ce sauran tallafin man fetur da a saura a yi da cire shi wallahi sun san talaka ɗaya za ku kaɗawa cikin halin ha'ula'i saboda a gwada da waɗancan tallafin da aka cire abu abinda za a yi masalaka a fara da su in sun ji daɗi sai ci gaba da cire musu tallafin sauran tallafin man fetur da ya rage amma mutum bai ga rana ba shi zai gwada ma wani wata abin bai yi ba kada a cire tallafin man fetur na ku tsaya tsayin da ka kuyi magana abin da ya dace ga talakan Najeriya ba wai ku je kuna tashan shayi ba kuna buga riga a otal otal don Allah don annabin Allah mun roƙe su mai magana Bello Alali Uwa. na cewa za ta ba da alawus na dubu biyar biyar idan allah ba su mulkin ƙasar nan to gaskiya dama wannan alkawari an yi ne bisa kuskure domin kuwa babu yadda za a yi a zuwa cikin mutum mara aikin yi ko mara sana'a kuma za ka dinga bashi wani alawus na dubu biyar maimakon haka kamata a dinga a samo musu aikin yi ko da na dubu bakwai ne zuwa goma a duk wata suna matsayin ma'aikata suna yi ko a samo musu sana'o'i duk sun fi wannan kama-kaman da ake yi kuma rahin amincewa da jam'iyyar apc ta yi a majalisa na ba da wannan tallafi alamu ne na cewa wannan akwai rahin cika alkawari kuma dama an yi kamfen ne da abin da ba zai yiwu ba in ka duba yanayin da ƙasa ta najeriya take na gode rediyo amurka mai magana isa sani mai asu na garfan alli karamar hukumar kiyawa jihar jigawa sabuwar duniya assalamu alaikum to ma'adallah kafin karkare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. jakadan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somaliya nicholas k ya ce sannu kan hankali al'amura sun fara ingantuwa a ƙasar mr k ya yi wannan furicin ne lokacin da ya gabatar da jawabi gaban wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na musamman da aka yi a kan ƙasar somaliya jiya litinin ministan harkokin wajen burundi ya musanta cewa tarzoma ta yi kamari a ƙasarsa Ministan ya faɗa wani taron gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ta faifan bidiyo daga Bujumbura babban birnin ƙasarsa cewa galibi komi ya lafa kuma 'yan ƙasar suna gudanar da hidimominsu cikin lumana. Jiya Litinin ne kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ƙoƙarin da suke yi na samun hanyoyin tankara ko kuma magance lalacewar matakan tsaro a gabas ta tsakiya. to madalla yanzu anan muka kawo ƙarshen shirin gaba sa sai can an jima da rana da misalin karfe hudu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita jummai ali da ta taimaka min domin gabatar da shirin da cubahiro ne wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya jimi ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.